ci gaba da karatunmu na ashifa bi ta'arifi hukukin mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wa alihi wa sallam yau muna takwas ga watan biyar dubu biyu da takwas wanda ya zo nawa namu uku ga watan hudu ga watan biyar shi ma na dubu ɗaya da dari hudu da ashirin da tara Allah cikin ikonsa za mu ci gaba da karatunmu na ashifa da ta'arifi hukukin Mustapha sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam za mu tashi alfaslu tafi hukum almarad wal istina'i lahu sallallahu alaihi wa sallam hukuncin rashin lafiya da kuma jarrabawa da Allah yake yi wa annabawansa hukuncin rashin lafiya da jarraba da Allah ta'ala yake yi wa annabawansa za mu tashi darasi na nawa yau ɗari da tara ko ɗari da goma ɗari da goma alfaslu tafi حكم المرض Sallallahu alaihi wa sallam. عليه وسلم فإن قيل فما الحكمة malaita aka tambaye ka me yake cikin hikima fi ijra'il amrad cikin gudanar da rashin lafiya wa shiddatiha amma da tsananin rashin lafiyan alaihi akan sa sallallahu alaihi wa sallam wa ala ghairihi min al-anbiya da wasu daga cikin annabawa ala jami'ihim assalamu aminci ya tabbata akan su gabaki daya وما الوجه فيما ابتلاهم الله bihi من البلاء me ke kunshe cikin hikimar ta'ala ya jarabta annabawa ta fuskoki daban-daban wamtihanihim da gwada su da Allah ya bi mamtuhinu bihi da abin da aka gwada su da shi ka ayyuba kama annabi ayyuba da Allah ta'ala ya jarabce shi da rashin lafiya wa yaquba kama annabi yaquba da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce shi da rashin ɗansa annabi eh, Yusuf da kuka da ya tayi na rashinsa wa Daniyala da kuma Daniyala ba mu san shi Daniyala kuma ina ka jarabce shi ba kuma ina sunansa ya zo wa Yahaya da annabi Yahaya wanda cikin wato annaban da ake zaton an kashe da shi a ciki wa zakariya da annabi zakariya wanda shi ma aka ce yana cikin annabawan da wato banu isra'ila suka kashe wa isa da kuma isa dan maryam alaihi salatu wassalam wanda aka yi kashe shi Allah subhanahu wataala ya ce barrafa'ahu ilaihi Allah ya ɗaukaka shi zuwa gare shi wannan ɗaukaka da Allah subhanahu wataala ya masa ɗaukakawa ce wacce take sun yi niyan kashe shi sun zabura sun yunkura sun bi shi har gida Allah subhanahu wataala ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum basu kashe shi ba basu kuma tsire shi ba Allah ya dauka shi ne wato ainihin zuwa gare shi to wannan shine abin da ake nufi da cewa ba a wato shi ma yana cikin waɗanda Allah subhanahu wataala ya jarabta to sai annabi Yusuf sallallahu alaihi wa sallam wanda dai kun ga irin jaraba da Allah ya masa da hasadan yan uwa hatta kai sun jefa shi a rijiya hatta kai sun tsiyar da shi da irin jaraba da Allah ya masa da matan Misra hatta kai kuma ya shiga kurkuku hatta kai ma bayan shiga kurkukun ma kuma ya yi shekaru a kurkukun kuma daga baya aka zo aka mai da shi ministan gona wannan duka jarabawa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala وغيرهم صلوات الله عليهم وهم خيرته من خلقه waɗannan duka zaɓaɓɓu ne daga cikin halittun Allah wa ahibba'uhu masoyan Allah ne wa askiya'uhu tatattu ne daga cikin wato waɗanda Allah ya tace ya aminta da su fa'alam waffaqaka Allah wa iyaka. Allah wa iyyaka anna Allah ta'ala kullaha adlun hukuncin Allah duka adalci ne wa kalimatihi jami'aha sidiqun maganganun Allah kuma dukansu gaskiya ne la mubaddila li kalimatihi babu mai musanyawa ga kalmomin Allah yabtali ibadahu Allah shi yake jarautan bayansa kama qala lahum linanzura kaifa ta'malun dan mu duba mu ga wato yaya kuke yin aiki yace alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya jarabce ku dan ya ga wanne ne wato ayyukum ahsanu amala tabaraka allazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala nan ma ce liyabluwakum ayyukum وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء don Allah ya san masu imani sannan wa yattakhiza minkum ash-shuhada Allah zai dauki shuhada daga cikin ku waɗanda za su yi shahada ce am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin dan kuma yace am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u waz-zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal-ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qaribun wannan duka jarabawa ce ta Allah subhanahu wata'ala yake ga bayinsa minkum walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin Allah ta'ala dan ya san ko ya san waɗanda suka yi jihadi daga cikin kuma ya san masu hakuri wala nablu annakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum Allah ya ce wala nablu wannakum lalle sai mun gwada ku sai mun jarabce ku sai mun tsera muku musifa da takin hankali hatta na mujahidi mujahidina minkum dan mu san waye suke jihadin gaskiya a cikin ku wa wasabirina musamman masu hakuri daga cikin ku wa nablu wa akhbarakum sai mun jarabci labaran da kuke faɗa ni ne gaskiya ne sai Allah ya kawo jarabawan gaskiya ni ne cewa ne sai Allah ya kawo hanyar cewa ni ne karfi ne sai Allah ya kawo magana karfi duk abin da kai da awa sai Allah ya gwada ka da gaske kake ko da awa ce kawai latubulawunna fi amwalikum wa anfusikum lallai sai an gwada ku a cikin dukiyarku da kawunan wala unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku azan kafira sai kun ji tutarwa mai yawa da ku daga waɗanda suke ahalin kitabi da kuma waɗanda suka gabata kafirai sai sun yi ta faɗan maganganu na ɓatanci ga musulunci wanda za su muzanta musu ɓata mana rai za mu kaji in ji Allah Da la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la za ku ji da kunnan ku kalmomi marasa daɗi ga su kan addini Allah ya duk wannan zai faru da kai in ya faru dama sai mu ce dama Allah ya ce zai faru a gani to Allah ya za ku shiga aljanna haka kawai tun ban gwada ku ba alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun yanzu mutane suna jin Allah zai kyale su dan sun ce sun yi imani Allah ba zai gwada su ya tantance masu imanin gaskiya da masu imanin karya ba sai Allah ya gwada sai da gwaji akan san na kware ko shi yasa Allah ta'ala to mala yace to wannan duka jarabawa ce ta Allah wamtihanuhu iyyahum wato jarabawa da Allah ya wa annabawansa bidrujil mihan da dangogin jarabawa ziyadatun fi makanihim ƙari ne a cikin matsayinsu wa rifa'atun fi darajatihim ɗaukakawa ne a cikin darajojinsu wa asbabul listikhraj halatu sabari yace wani sababi ne da ake bubbugo ake ciro halayen hakuri wanda za a kwatanta misali da shi don ba haka ba da annabi sallallahu alaihi wasallam bai hakuri ba to da za mu koyi amma sai an maka wani mummuna abu sai a ce an wa annabi fiye da shi ya hakura sai ka wata kingiyar ne mai kyauta sai annabi a ce annabi ya fi bada kamata duk wani abu da zaka yi sai dai kai koyi amma ba za ka wuce annabi sallallahu alaihi wasallam to kun ga a ce kenan wannan duka dan a samu abun koyi ne war riba sun fi yarda da yarda da hukuncin Allah wa shukur da godewa Allah wa taslim da miƙa wuya ga Allah wata tawakkul da dogaro ga Allah wata tafwid da sheka al'amari ga Allah wa du'a da yin addu'a wata tabarru da kankan da kai minhum da gare su wa ta'kidul li basairihim da karfafawa li basairihim ga basiransu fi rahmatil mumtahanina cikin tausayawa waɗanda aka jarabta don duk wanda ya shiga jarabawa in wani ya shiga ya fi tausaya masa wa shafaqata 'ala al-muslimin da kuma wa musulmi wa tazkiratun li ghairihim da kuma tunatar da waninsu wa mau'izatun liswahum da wa'azi kuma ga wasu mutane ba su ba liyata a fil bala'i bi don Allah ya jarabce ka da bala'i ka san da wa zaka kafa hujja musifa ta zo ma a jikin ka yake ce Allah akbar aga sa annabi ayuba sun ce ma hakuri su annaba ne ma Allah ya dora musu kaza ranar da kai wa'azi aka maka ka hurgo kace Allahu akbar aga sa annabi yusuf sai sun shigo nan to kaga duk ka samu abin koyi ran da aka kai ma farmaki ka sha da kar ka ce in hmm, an ga wani mutum ya zo ya ce annabi Musa innal mala'a ya tabiruna bika li yaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin fakharaja minha khaifan yatarqab kaga ake in ka gudu ka tsira shi ma kai koyi da wani annabi to duk waɗannan malai yace dan a ajewa mutane abin koyi ne li yata'assaw fil bala'i bihim wa yatasallaw fil mihan da mutane su lallashi zuciyarsu lokacin musifa bima jara alaihim da abin da ya gudana kan annabawa wa yaqtadu bihim fi sabri kuma su koyi da annabawa a cikin hakuri ba mai hakurin annabawa babu mai juriya kamar annabawa babu mai gaskiyarsu, su babu mai adalcin su babu mai amanarsu amma sun gamu da wahala saboda haka ce sai ba ka da gaskiya Allah zai jarabce ka a'a akwai ibtila'i akwai jaza'i da abin da ya faru a duniya mara daɗi ibtila'i ne ko jaza'i to ne yake so a cikin biyu wani Allah da ke sai ce jaza'an ma kanu ya'malu al-ibtila kuma kawai ba kai ba wani abun kai ba Allah ne kawai yake jarabta ka don ya ƙara darajar ka ya ga matsayinka saboda in kaga kai asara ko ibtila'i ko jaza'i in kaga baka ji daɗi ba ko ibtila'i an jarabce ka ne ko jaza'i wani abu kai aka yi ma sakayya kaza najazi kulla kafuwar ko an ce haka muke saka arna ma to sakayya irin wannan din zaki ta Allah ya saka mu to sakayya kenan ko sakayya ko jaraba duk abin da ya faru a duniya ɗayan biyu ne da shi yasa Allah ta'ala dama ya gaya mana hadda rantsuwa yake la tubula wunna wallahi sai an jarabce ku da haka ma ba jarabce mu bai mu Ya Allah zaka rantsa kace zaka jarabce mu har yanzu shiru shi yasa ka ganta yau gobe gobe jibi za ta fita ba ko titi a tashi yaro dai da lafiya a kai ta aiwa wa'azi a sha da kyar a je ta ayi kaza a sa hari to duka waɗannan shine bala'i wani ya kulla ma shar wani ya maka makarkashiya wani ya ma kaza to duk wannan shine abin da Allah yake rantsuwan akai zai samu mutane la Wunna fi amwalikum wa anfusikum kaga fi amwalikum duk wani abu da dukiyarka kai asara faduwa kai konewa kai gobara kai wata musifa ce ta zo barawo ne ya sace ya kai ka faɗi eh, duk wannan sunansa fi amwalikum wa anfusikum kuma rashin lafiya kai karcewa kai cin jiwo kai duk wannan yana cikin fi anfusikum abinda zai ratsa jikin kai taɓa naman ka ka ji ba daɗi a idonka ka ne a kunnen ka ne a kafa ka ce duk wannan iftila'i ne min Allah ta'ala shi yasa ma da ce to kun ga da ba dan Allah ya dora wa annabawa irin wannan dan su zama koyi ba da sai mu ce to me yake faruwa ne bima jara alaihim da abin da ya gudana a kansu wa yaqtadu bihim fi koyi da annabawa fi sabara a cikin hakuri wa mahawul lihinati kuma gogewa ne ga <clears throat> wato aibubbuka faradat minhum da ta wato faru daga gare su au ga falatin ko ta ga falace sarafar da ta wuce lahum a gare su liyal qawallaha dan su gamu da Allah tayyibina suna masu tsarki muhazzabina katattu wal yakuna ajruhum akmala don ladan su ya fi cika wa sawabuhum aw wato ladan su ya fi nauyi wa ajzala kuma ya zama gwaggwaba mai yawa ga nauyi ga yawa saboda sai an jarabce ka ake baka daraja ko Allah zai jarabce ka me zai baka حدثنا القاضي أبو علي بن حافظ حدثنا أبو الحسين السيرتي وأبو الفضل بن خيرون قال حدثنا أبو يعلى البغدادي حدثنا أبو علي السنجي حدثنا محمد بن محمود حدثنا أبو عيسى الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن بدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء wani mutum ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah wai a cikin mutane gaba daya wa Allah ya fi jarabta me amsa manzo Allah ta ce al anbiya'u ba wanda Allah ya jarabta kamar annabawa duk wani abin da kake jin za a yi maka shi an wani annabi dama me ne ko a kore ka ko a kake ka ko a daure ka ko a ma azaba su damu annaba kaga kenan kololuwa wanda suka fi kowa daraja a wajen Allah kuma su Allah ya jarabta saboda haka kai ba kowa bane ni ba kowa bane mu ba kowa bane dan an mana mama sai ma ana sama ma za a yi mana shi yasa ma yake summal amsal sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake summal amsal fal amsal sannan kwatankwaci sannan kwatankwaci kowa za a dinga bashi bala'i gwargwadon imaninsa shi annabi duk bala'in da aka yi masa ba zai juya wa Allah baya ba mu ne muka ji musifa muka ji tashin hankali da mu ce to me yake faruwa ne sai ga ya fara tunani ko za su bata da Allah ne ya bai bashi jiya ba bai bashi yau ba ya nema ya roƙa ba sata zai ba shi da iyalansa zai amma ga wani san baya bin Allah an bashi ko shi ma canza hanya zai sai shaidan ya zai ta sa mutum wasuwaci kaga ma sabon Allah suna samu mu muna bin Allah ba ma samu ko mata annabi sallallahu alaihi wasallam suka ga daham a kira zan wasu mata suka ci. ya rasu lallaya muna matan annabi kirji mu ba Allah ya ce to ga aya kulli azwajika in kuntum turjuna alhayata ad-dunya wa zinataha fa ta'alayna umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila wa in kuntum turjuna Allah wa rasulahu wa ad-dar al-akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran 'azima sallallahu alaihi wasallam ayyuhu sallallahu alaihi wasallam da kai ya tara so ka wasu zai shiga ɗakin wannan ke Allah ya saukar da aya akan magana da kuka yi na duniya ya ce a baki zaɓi ko ni ko duniya ta ba a rasulallah a bani zaɓi da kai zaɓi duniya duniyar ne da ya zo kan na Aisha tun da yarinya ce sai ta mata ina so in gaya miki wani abu amma kada ki saurin yankewa sai kin shawarci iyayenki Bari ya su sai na Abubakar ai ba zai ba ya shawara abin nan ba sai ta ce menene faɗi mana ji sai ce Allah ne kan da aya yake ba ku zaɓi ko zama da ni ku haƙura a halin da kuke ciki a samu a ci a rasa a haƙuri ko kuma in sake ku ta haba yanzu a kanka sai na wani shawara da iyaye na ai duk wanda ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam minti ɗaya ne awa ɗaya ne sai ya jira kaunar sallallahu alaihi wasallam to da duk wata sifa da zaka kaunaci wani saboda shi Allah ya tarawa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ta ce ai ba sai na shawarci iyayena akan ka ba na zaɓe ka an bar duniyar ta tafi can ta tafi wajen masu ita yubtala a rajulu ala hasbi dinihi ana gwada mutum gwargwadon addininsa fa ma yabrahu al-bala'u bil 'abdi bala'i ba zai gushe ba yana bin bawa hatta yatrukahu yamshi ala al-ard ya bayyana yawo a bankasa wa ma alayhi khabi'at ba ma a akan ana tunda rabta wani shi ba kuma da ya ma za su ce ma ana ta jarabta kaduwa da ya asara Allah ya yi asara ke ma ya asara ya kai ma ya asara la ya faɗi ga ayyuna abin nasa ba daɗi sai faɗuwa yake yi ah, tun da tun da yana tashi ba yake nan ba ai faɗuwar ƙarshe ake gudu faɗuwar ƙarshe kuma kai ma za ka faɗi ne wannan faɗuwar mutuwa ba ka tashi ba to amma Allah yana son mutum ne amma na soyayya ba kowa yake so a yi mata ba mun fi Allah yana son mu ka taba ya zama kuɗi a amma ah, kai ma da wasa ne Allah yana son ka komai zai zama daidai kuma ka ga waɗanda aka fi so komai da zama daidai ba kuma a ce ana son ka komai zama daidai to kai dan waye waye kai inda za shi muna wani duniya ya haukar ya zauna zuwa suka mata sai haka ka gani amma ba shi kuɗa musu duniya ba sai masu bin su sahabbai duk mun gani sun yi shahada duk kaburburan yana na ko ina duk da kaifin takobi suka tafi lahira kai ka zo kawai ka zauna ka ce Allah yana son ka to to ya zai so ka shi yasa wani hadisi yace idza ahabba Allah qauman ibtalahu in Allah yana son ku sai ku ga bala'i da tashin hankali kamar rabiya falahu riba wa man sakhita falahu sukhf in Allah yana son ku sai ku ta ganin bala'i da tashin hankali yana zuwa wanda iya da wannan halin da yanayin ya ga daga Allah ne ya hakura sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda shi wanda kuma ya fara fushi ya fara ɓata rai sai fushin Allah ya sauka a kansa idza arada Allah bi abdihi khairan yusibu minhu in Allah yana nufin ka da alheri sai ta dora ma musiba shi Allah ba zai so ka ba sai ka gamu da tashin hankali to ya za a yi ma a gane kai na Allah ne ba bala'i ba jaraba ba tashin hankali ba musifa ba ga ka rasa ka tsaya ba an dake ka ka tsaya an girgiza ka tsaya an buga ka tsaya cancan ka gani ai da awakai yanzu musifa ba ta zo ba mu ta zo shine sai a girgiza mutum eh, shi yasa malai ce to وكما قال تعالى وكأي من نبي قاتل wata rurayen kutila da yawa annabi ya fita jihadi da yawa annabi an kashe shi ma'ahu rubbiyuna kafiru tare da shi akwai jarumai akwai zababbun mutane da yawa suna tare da annabin amma fa ma wahan ba mastaka ba su rauni ba ba su kuma wato kankan da wulakanta kansu al-ayatu salat wa annabi hurairata ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئته bala'i ba zai gushe ba da mumini a kansa da ‘yansa da dukiyarsa har sai ya gamu da Allah babu zunubi tare da shi. Wa anas bin anhu sallallahu alaihi wa sallama idza arada Allah bi abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubata fi dunya idan Allah yana nufin ka da alkhairi sai gaggauto maka da musifa ka ka kare ta a duniya wa idza arada Allahu bi 'abdihi ash-sharra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah in kuma Allah yana nufin bawansa da wani alkhairi shine sharri sai ya bashi da zunubinsa yana saban Allah komai daidai sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مخطئين مقنئي رؤوسهم لا يرتد إليهم ضربهم وأفئدتهم هواء ذاك الله يتي kada ku zaci kyale azzalumai da nake na kama su kamar sun fi ƙarfi na ne wa umli lahum inna kai jimati. Allah yace shigo shigo ba zurfi talala nake musu kamu na ba shi da dadi inna Allah la yumli lil zalim hatta idza akhadahu lam yuflihhu Allah yakan yi tafa-tafa ga azzalimi hatta idza akhadahu lam yuflihhu idan Allah ya danke shi to ba shi da hanyar gudu amma kowa ba son bala'i amma hanya ce haka kuma canza hanya za ka yi sai kai shawara amma hanyar Allah in dai ta saka ji to za a gamu da wannan kowa yana gaya ma nasa sai ka ji ba daɗi haka aka sai zai ga yana raguwa yana har ya zama ma jiki kuma ya saba wa fi hadisin akhar idza ahabba Allahu 'abdan ibtalahu tabarru tabarru'ahu idan Allah yana nufin bawansa da bala'i sai ya jarabce shi dan ya ji irin me zai ce ya ji irin kankan da kansa da kwantar da kansa da abin da zai faɗa wa hakan samara kandiyu anna kullu man kana akrama ala Allah ta'ala kana bala'uhu ashadda duk wanda yake da girma a wajen Allah sai bala'insa ya tsanani ba sauki zai ba karuwa zai in kana kasa kasa da Allah sai ka ga an kyale ka amma in ka taso kace kana son daraja to sai a ce to an sai an gwada ka kan ya tabayyana fadluhu dan daraja ta bayyana wa yastawjiba sawaba ya cancanci lada Kamar ruwiya an luqman annahu qala ya bunayya adh-dhahabu wal fiddatu yukhbarani bin yukhtabarani bin nari yace ya kai dana zinare da azurfa in ana son a gane kyansa sai an saka shi a wuta tanan ne a wajen koda shi an kode shi sai eh, ya kyau a kode shi a kode shi kai Allah yana son ka sai ya kode ka dan kai kyau yace wal mu'minu yukhtabaru bil bala mu'mini kuma da bala'i ake jarabtarsa وقد وقي عن نفس لا يعقوب بيوسف كان سببه التفاته في صلاته إليه wasu sun rawaito irin abin da ake rawaita daga banu Isra'ila wanda bamu yadda ba cewa abin da yasa Allah ya jarabta Annabi Yaquba da ɗansa Yusuf wai yana sallah ne wai ya kalle shi ka ji Allah wa Yusuf na'im muhabbatan lahu wai yayi wa Yusuf haka ne saboda kaunar da yake wa Yusuf yana sallah wai ya kalla Annabi Yusuf to shi yasa sai aka jarabce shi da shi وقيل بل اجتمع يوما هو وابنه يوسف على اكل حمل جمل نيكو مشوين suna cin naman raƙumi wanda aka wato soye shi wa huma yadhakan suna dariya wa kana lahum jarun yatimun akwai wai makoci wani yaro fashan mara rihahu E, ji kanshin roman da suke cin nama ɗin. din washtahahu yayi kwadayi wa baka yaron ya kuka wa da lahu jaddatun yana da kaka ita ma sai kuka lahu ajuzun li iyi saboda kukan ta jikanta wa bainahuma jidarun tsakanin su da katanga wala ilma inda kuba wa nabi ya yaqub bai sani ba kansa bai sani ba amma Allah ya jarabce su ya Allah zai jarabce kaka ka abinda baka sani ba kun gani wannan duka kisa banu Isra'ila ce dan samu kofar da su taɓa mutunci annaba a cewa annabi Yusuf wanda annabi Yaqub sun dafa nama suna ci suna dariya yaro ko makoci yana jin kanshin na kaga hancinsa yana kuka ba su sani ba in ba su sani ba akan me Allah zai musu hukuma kan da su sani ba in sun sani kuma ya zai annabawa suna cin abu su ba makotansu ba kaga kisa ko ta ina bata inganta ba wannan muna rana karanta mana ita a ce hmm, mun gani annabi ma da yake ba maraya sai da Allah ya jarabce shi to ba haka bane asafan ala yusuf shi ma sai da ya kuka na bakin cikin rabuwa da yusuf ala an sa'alat ha a a sai da Allah ya jarabce shi to ba haka bane asafan ala yusuf shi ma sai da ya kuka na bakin cikin rabuwa da yusuf ala an sa'alat ha a a ala an salat ila an salat har ta zubar da hawaye hadathana hadathana huwa bi yazan aynahu min al-huzn to shine dai idan sa har yayi wato fari saboda bakin ciki kuka sa idan ya zage saboda kuka kalamma alima bi zalika kana baqiyatu hayatihi ya amuru munajin yunadi ala satayhi wa anta daga ranar yana umarta mai kira ya kira akan katangansa cewa ala man kana muftiran falli ya tagazza inda ali yaqub duk wanda yake yana baya azumi ya zo gidan yaqub ya ci abinci wa ba yusuf bil mihnati allati nasallahu alaiha shi kuma annabi yusuf waya ka jarauce shi da wannan abin da Allah ya faɗa a cikin alqur'ani kaga sun iya manna kissa a jikin kissa yake ce ka وروي عن الليث أن سبب بلاء أيوب أنه دخل مع أهله قريته dinga jin mutane suna keto labarin da ba su da isnadi wai asalin bala'in da yasa aka a ko a annabi ayyub annahu dakhala ma ahlihi ma ahlihi qaryati ma ahli qaryatihi ala malikihim wai da shi da mutanen garin sun je wajen sarkin garin su fa kallamuhu fi zulmihi sai suka yi magana akan irin zaluncin da sarkin yake yi wa aghlabu lahu suka matsanta masa illa ayyuba annabi ayuba ya ce matsanta wa sarkin fa innahu rafaqa bihi shi ya tausasa masa makhafatan ala zar'ihi saboda tsoron kada wato sarkin ya fusata ya ce aje a tayar da gonarsa kuji dan Allah annabi ne zai ji tsoron kai Allah mutanen ba su da kunya su to su malamai kwasuwa suke su ce kila saboda sun san ba yadda za a yi ba ma yasa shi ma yake ruwuya da ana nukila ruwuya to abin ba akwai magana kai to wai shi wai mutane har suka fi annabin jarumta ka duba dan Allah shi wai yana jin tsoron kai wa'azi da zafi a ce a je a tashi gonarsa fa'aqabahu Allah ta'ala bi bala'ihi yau shine Allah ta'ala ya kone gona ya kashe yayan ya kashe kayan komai wa mihnatu Sulaiman shi ma sun kawo cewa asalin jaraba annabi Sulaiman lima zakarnahu min niyyatihi fi kaunil haqqi fi dambi asharihi cewa lima abin abinda aka ambata min niyyatihi ta fi kauni alhaqi ta gaskiya ta kasance fi jambata asharihi a bangaren surkansa aw lil amali bil ma'asiyati ko kuma aikata sabo fi darihi a gidansa wala ilma indahu ba shi da sani da abin da ya faru wa hadhihi fa'idatu shiddatil mardi to yace waɗannan an ɗauke su na farko ayoyin farko da hadisai da muka kawo banda waɗannan isoshin na ƙarshe su ne dalilin da yasa Allah yake gwada annabawa والوجع ciwon ciki rashin lafiya قال عائشة ما رأيت الوجع أحد على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ban ga wanda bala'i yawa tsanani ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa an abdullahi ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi maradihi yu'afu akan yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama a rashin lafiyarsa yana bashashara mai tsanani fa qultu innaka latu aku akan shadidan lalle kana zazzabi mai tsanani kala ajal inni u aku kama yu aku rajulani minkum ni kan yi ne ninkin mutum daya daga cikin ku biyu na mutum daya qultu zalika anna laka al-ajra marratayn yana nufin ladan ka hawa biyu kenan kala ajal zalika kazalika haka al'amarin yake wa fi hadisi abi sa'id anna rajulan wada'a yadahu ala nabi sallallahu alaihi sallam wani ya dora hannunsa a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala wallahi ma utiqu adau yadi alayka min shiddatuhum maka yace wallahi bana wato iya samun na dora hannuna akan hannunka saboda tsananin wato zafin zazzabi da yake ji a jikinka فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء ita mutaren annabawa ana ninka mana bala'i in ka nan nabi sallallahu alaihi wasallam la yubtala bil qamli akan jarabci wani annabi ma da farfata hatta ya katula hu ya kashe wa in kana nabi sallallahu alaihi wasallama la yubtala bil faqri akan samu annabin da za a jarabta da annabta wa da talauci wa in kanu la yafrahuna bil bala kama yafrahuna bil raka su annaba sukan yi farin ciki da bala'i kamar yadda suke farin ciki ko kuke farin ciki da jin daɗi haka shi kenan mun muna jin daɗi sai mu ji daɗi in muna shan wahala mu ɓata rai su kuma na son wahala sai su ji daɗi sun sa akwai hikimar Allah a cikin wahala ba kawai Allah yake wahalar da mutane ba ba ya da bukatar wannan amma sai ya gwada mutane ya ga waye na kwarai wannan ibnu majah rawaito da shi a cikin sunan an انس عنه صلى sallallahu alaihi وسلم inna azama الجزاء ma'a izamil Bala. girman sakamako yana tare da girman bala'i in Allah ya murkino maka wani murkineniyan bala'i sai kuma ya aka maka wani murkineniyan lada in aka dan tsatto maka bala'i sai dan tsatto ma lada to da haka bala dai addu'a sai Allah turo bala'i babba ba to dan baka san girman sa baka san kuma yadda zai zo tare da imanin ka ba idan ka ce duk abin da Allah zai jarabce mu da shi Allah ba mu hakuri da juriya kuma ya ba mu lada amma kaka ce ga irin bala'in da za a turo ma dan sai a turo ma wanda zai fi karfin imanin ka kuma ka zo ka tsaya wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum in Allah yana son mutane sai ya jarabce su faman radiya falahu rida wa man sakhita falahu sai Allah in ya da in ya wato in ya jarabci mutane wanda iya da yarda da shi wanda ya bishi ya bishi da shi shikenan wa qad qala al-mufassiruna fi qawlihi ta'ala man ya'mal su'an yujza bih wanda ya aikata mummuna za a yi masa kayya da shi annal muslima yujza masa ibin duniya. ana nufin musulmi za a saka masa da masifin duniya fa takunu lahu kaffara sai zama kaffaran sa ranar alkiyama وروي هذا عن عائشة وأبي ومجاهد وقال أبو هريرة عنه من يريد الله به خيرا يسمنه wanda Allah yake nufinsa da alkhairi sai ya dora masa bala'i. Wa qala fi riwayati Aisha ma min musibatin tusibu muslima illa yukaffiru biha anhu hatta shaukatu babu wata musifa da zata ta samu musulmi face sai Allah ya kankare masa zunubi sakamakonta har kaya da mutum ya taka kaya in taka tana cikin mizani da za a baka lada amma ba ma taka kaya ko wajen an ce za a jarabta mu da taka kaya ba sai ka takalmi ka bala'i bai kaya ba in kai wannan ganganci kuma ba za a baka lada ba وقال في رواية أبي سعيد ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه باب وتمسيطة لا مسلمين من نصب وهلا العرب مدى وهلا ومن وصب دارك اللافية ولا هم فوقات الري ولا حزن فوق انتكي ولا أذى فوق تروى ولا غم ganmu shi ma damuwa ce amma ta abin da ya wuce kun san damuwa iri uku ce akwai damuwar abin da ya wuce ka riƙe malalan kuɗi su ƙare ka mutum ya haka yana tunanin sun fa wuce wani ba sa aka ci ba daga nan sai ya ci da ko yana ne yana yawa yana lissafi ya gaba da kai sai ce motocin nan sun kawo in baka sani wai ku ta rigima ka gane ka ce eh suna nan ka to shikenan kuɗin nan kuma an kawo a ce eh an kawo shikenan sai ya wuce kuɗi yayi mugun kuɗi suka kare kaf ne ya kabu da su waɗanda suka sai da suka yi eh ai suna nan za su yi yawa ka gan su da lodi a ce eh da lodi da jakan kuɗi ka ce eh to to shikenan na gode ne ba ka wasu ce su da a ah, sai ba eh to kun gani shi yasa wannan shi ne gammu dama akwai karbu akwai ganmu akwai hudunu akwai kuma bakin cikin yanzu da ake ciki yanzu yanzu na yanzu ba karfafi ko baka ajiye ba ka ba kowa ajiya shi wannan shine huzun. akwai farko bakin ciki abin da zai zo bai zo ba amma ana jin zai zo Matakar da ciki an kusa haihuwa da wani yaro za a yi makaciya ga dan makaranta kuɗin makaranta ya kare babu kuɗin wata an koro yara to to kaga wannan ai bai eh, yana gaba to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tashi hankali ke to wanda suka ci suke fassara shi da karbu shi yasa ake ta Allah raba mutum da hammu da gammu da karbu idza kunta fi hammin wa gammin wa kurbatin faqra kitaban lahi tanju min al-hammi idza kunta ya hadha gariban musafiran alayka bi taqwallahi fi sirri wal alani to shine Allah raba mu da duka uku bakin ciki abin da ya wuce da wanda ake ciki da wanda zai zo yasa yan aljanna Allah ya ce la khawfun alaihim wa la hum yahzanun wanda ake ciki babu to ba a na ciki ai ba a tuna na ba ba a tuna na gaba wanda ake ciki yanzu ya fi musifa saboda shi a cikin sa ake shi yasa Allah ya kore shi yake babu ma bakin ciki kwata kwata ba za ma su shige shi ba ko ba tsoro kuma rayuwar mu ta duniya ai musifar ta shine tsoron da bakin ciki duk a tsoron da muke in ka samu kana tsoron zai kare in ka tafi nema kana tsoron za ka samu ko ba za ka samu ba in ka kwanta kana tsoron za ka tashi ko ba za ka tashi ba in ka tafi kana tsoron za ka dawo ko ba za ka dawo ba shi sa ke cewa a sauka lafiya ai an san abin da ake nufi ba kowa ne yake sauka din lafiya ba shi za ga mutane suna zuwa Allah ya kiyaye kuma yara a gida suna a dawo lafiya saboda sun san ba kowa ne ya fita ya dawo lafiya ba dana Allah ya kiyaye a dawo lafiya saboda duk an san bala'i yana iya zuwa a hanya in ta ke cewa Allah ya kiyaye a dawo lafiya a sauka lafiya duk wani addu'a ce da fatan alheri mai cewa sauka lafiya yana nufin inda za ka ɗin ka lafiya mai ta a dawo lafiya shi kuma yana nufin an tashi dawowa a dawo yadda aka ci mai cewa Allah ya kiyaye shi ma haka yake da shi Allah ya kiyaye ka ka je lafiya ya kiyaye ka ka dawo lafiya ha ta mana to wannan shine wato abin nan da ake yi kun ga ashe kenan addu'a tana da daɗi ko وفي حديث ابن مسعود ما من مسلم باب والمسلمي تصيبه أذى يشوتا ذات ساميشي إلا حتى الله عنه خطاياه sai Allah ya kankare masa kusakuransa kama كما hattu ورق shajara kamar yadda ake karkade ganyen bishiya a ga bishiya in daukacin bazara ya zo sai ka ga duk ta ganye a kasa to haka za ga zunubin mutum yana raurawa yana siyayewa dan ba gani muke ba an sa duk mutane wani yanzu zunubin sai yana nan har da yake dan musifa. amma bai gani ba to da ba gani yake ba wa hikmatun ukhra akwai wata hikima kuma awdaha Allah ta'ala fil amrad wanda Allah ya sa a cikin rashin lafiya li ajsadihim ga jikinsu wa ta'aqubin awda'i da kuma wato biyowan eh, cututtuka wa shiddatiha da tsananinta inda mamatihim lokacin mutuwarsu li taba'ufa quwa nufusihim dan wato karfin su kai rauni fa yahsula khurujaha fitata ya sauki inda qabdihim lokacin da rayukan su wa takhiffa alaihim ma'ulat naz'i haka wajen zarar rai zai sauki wa shiddatu sakarati wato kaga in mutum ya rashin lafiya zarar ransa ya fi sauki saboda jikin ma yayi rauni amma da ka da lafiyarka a kwantar da kai a zarar ranka to mutum ya dandana sai ce to wata hikimar kenan ta rashin lafiya dan kwanta din nan kwana biyu kwana uku to sai kaga mutum yayi rauni ma yayi yayi kwalaf to da ka ka ɗaukar ransa zariya zai hankali kuma an dan dai dan rage wani abin nan zunubin wa shiddatu sakarati da tsananin magagin mutuwa ita magagin mutuwa har yanzu kowa kasa bayanin sai dai a ce magagin mutuwa to da ba wanda ya je lahira ya dawo balle mana bayani har yau sai dai malamai su ce magagin mutuwa wani ce kamar darbun bisaifi wani yake kamar nazi kaza kowa ya kasa bayani saboda ba a yi masa ya jawo ya yi bayani ba kowa in ya ji lokacin da yake ji to ya tafi kenan da ka ba wanda ya je lahira ya dawo ya sa nan ce inna lil mauti la sakara lalle mutuwa tana da magaji zamanin magajin wa zai iya bada mana yadda ake jin sa to da duk wanda ya ji ya tafi kenan wanda kuma ya tafi ba zai dawo ba ballan ya zo a ce akara makalla mutuwan nan da aka yi wai ya aka ji ne ai za ku dan ana ku to shi ma yana cikin layin ba wanda ya je dawo duk wanda ya tafi ya ji ya tafi da jinsa ba zai dawo wa mutane bayanin yadda ya ji ba to kaga sai ya a nemi tsarin Allah kawai Allah ya sauƙaƙa mana da taqaddumil maradi da gabatar rashin lafiya wa ba'atil jism da raunin jiki wa nafs da rai lidhalika khilaful maut sabanin mautil fujaat mutuwan wato fuja'a wa akhadhihi da dankin Allah kamar